wannan saƙo ne zuwa ga sa'idu mai kwano wa man kana ala shakilatihi wannan suka zo suka ɓoye bayan da sunan da'awa salafiya su manufarsu shine duk bannar da za ta faru a ƙasa mu ba mai yadda da eh. duk bannar da za ta faru a ƙasa duk bannar da za ta faru a ƙasa shine kar a yi magana a kanta mu ba mu yadda da duk wani malami da zai hau hamun bari ya zagi wani shugaba ba ko ya ci mutuncinsa ba ma goyon bayan wannan amma mu faɗi abin da ke faruwa a ƙasa da siga ta nasiha da cin mutunci wannan zami ta wani sassa idi mai kwano duk bannan da za ta faru a ƙasa in ka fito ka yi magana to ka zama ba kawariji ka saba wa manhajin magabata kai ba ahalin sunna ba ne kai ɗan bida'a ne a wajensu to kwanan nan sai ya zo ya yi hudu ba a da wannan ƙadiyar ta faru da ya zo ya hudu ba sai ya kawo abubuwa kamar haka da ya kawo abubuwa kamar haka to shine zan yi summarizing ɗin abin ne na farko na tambaye shi na ce masa ɗaukar makamai da 'yan bindiga suka yi a jihar zamfara da yake so ya ɗora alhakin abin akan malaman addini ya nuna wancan zagin da yaron ya yi malaman addini suka koya mai Allah ya faɗa mana yan bindigar zamfara suwa suka koya musu da yake nan ku sunday obohu ta'addancin dai a kudancin najeriya da kashe mutane wani malamin addini ne ya koya mai na uku na men da kano ƙungiyar ta'addanci da ya kafa wanda har yanzu da nake magana koyo yau nan wanda ke bibiyar social media ya san an kashe mutanen mu a yankin ya faɗi wani malamin addini ne koya ma sunamin da kanu wannan ta'addancin na hudu zanga-zangar insas da aka yi a najeriya da kun san ɓannar da ta yi allah ma ya ce baka arewacin najeriya ba a ɗauka ba ya faɗi wani malamin addini ne koya musu wannan zanga-zangar na biyar dabar siyasa da ake yi da shan ƙwayoyi ya faɗi malaman addini ne suka koyar da dabar siyasa da ba matasa ƙwayoyi suna sha da makami a sassare mutane a harkar siyasa na shida shigo da ƙwayoyi da ake ba yana daga cikin kwanan nan daga wani sarki a katsina yana maganan cewa casa'in da biyar cikin ɓannar da ke faruwa a ƙasar na akwai gudun maƙwaya ya kuma har manyan suna ba. haka ya faɗa to a tambayi sa'idi mai kwano wannan shigo da kwayar malaman addini suka koya mutane a shigo da kwaya na ainihin wato bakwai shi kansa ya koyar da yara zagin mutane duk wani malami da kaga wani yaro mai mutunci ya minki ya zage shi da sunan salafiya to ɗalibansu ne suke yin wannan eh, ka zo kana maganan wai ana cin mutuncin manya a gurinka malamin addini ba babba ne sai sanda ya samu shugabanci ɗan iskan gari ko mara mutunci inda yana da shugabanci to a gurinka mai mutunci ne bai kamata a zage shi ba mu ba mu ce kowa a zage shi ba dan annabi ya ce sibabul muslimi ko to amma waye ya koyar da zagin malamai a social media ba ɗaliban ku bane ke sannan na takwas su kansu 'yan siyasa zagin da suke wa junansu ai a jihar da kake a zamfara ana samun matsala kaga wannan shugaba ne yana da makami wannan ma shugaba ne yana da makami wannan ya dura mu wannan ashar wannan ya dura mu wannan ashar waye ya koya musu wannan shi ma malaman addini suka koya musu eh shi ma malaman addini suka koya musu ai kun ji abin da ya faru tsakanin wani yaro a jihar Neja da wani sanata Ibrahim Musa shi ya kira yaron kuma shi ya fara zagi daga ƙarshe aka buge da me ku tambayi sa'idu mai kwano waye ya koya musu sana abu na ainihin wato na tara idan shugaba ya zagi idan mabiye zagi shine haramun ne shugaba ya fito a rediyo shi ya dura a shari'a ko a tv shi ya halatta kun fahimta a tambayi mai kwano na goma kwanan nan na faɗa ɗazu na ce kowa ya ji yadda wani dan majalisa a kano ana ce masa a dodoguwa ya fito na alasan a dodoguwa ya ce ko ka zaɓi jam'iyyarsu ko ya kutuntumo a shari'a ko ta ku tambayi sa'idu mai kwano shi wannan da yake shugaba ne yana kan kujerar a tambaye ka ka ba da amsa malaman addini ne suka koya mai saboda makiyin allah ne kai duk ka ta ƙare akan malaman addini saboda yanzu kana da ganin cewa in ka samu dama akwai malaman da saboda bakar hassada kana jin haushinsu kana iya funtin ka ce a kashe wane da wane da wane shi yasa duk matsalar ƙasar nan kake ganin kamar tushen ta malamai ne kuma da sunan wai salafiya ba sannan a tambaye shi kwanan nan hadisi laka da yazo yace suna da kuɗi suna da abinci ko a zaɓe su ko ai kaza a gurinka wannan daidai ne sannan idan wannan abin ya haifar da ta'addanci shi wannan kalaman da malaman addini ya suka koya mai na ƙarshe na sa wa kaina a matsayin ibada ga Allah duk wata hudu ba da yanzu in dai ya taɓa mutuncin wasu irin wannan taɓawa na ce wallahi da ya gama a turo min huɗubar ni kuma sai na hauta kansa ai na taɓa cewa sai na balle mai wuya ɗalibin hankalin wasu ya tashi ina nufin balle wuya na karatu sai na balle mai wuya wallahi saboda haka da zaran ya hudu ran juma'a inda ya je karatu ba ruwana da shi amma irin wannan son zuciyar da wannan rashin mutuncin da ya gama ko bayan juma'a da isha'i ko kuma da asuba shi gari ranar asabar wallahi sai na bi ta kanshi kuma wannan na dauka zan yi a matsayin ibada wani ya ce a kara maka lawar rigingimin nan fa da ka ɗibo suna da yana ta Allah ya bamu yin ɗauka kawai shi kenan kawai na ce ni yanzu nauyi ba gudunsa nake ba duk rigima da ta zo cewa nake kawai Allah ya bamu ikon ɗauka kawai shi kenan wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdik sai magana ta ƙarshe akwai a wannan bawan Allah a kun san muhimmancin sa a garin nan shine Alhaji Sani Dauda alhaji sani dauda yana buƙatar addu'a a gurinmu aasd ba wai a ba shi da lafiya ba ne rangaranga a kun san dama idan shekaru ya dawo wani lokaci za a yi wa mutum aiki to yana buƙatar addu'a to lala muna kira ga duk wanda saƙonmu zai kai masa mabiyin wannan makaranta a da yake a duniya ya taimaki alhaji sani dauda allan da asd ya jarraba annabi ayuba da rashin lafiya ya bashi lafiya muna roƙon Allah ta'ala ya bashi lafiya wa bi hadal qadri kifaya eh? eh haka nan hajiya Aisha dan inno ita ma nan tana buƙatar addu'a Allah ya bata lafiya ita ma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh